أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا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 أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai wanda cikin ikonsa da yardarsa muke haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masjidu Usman bin Affan na unguwar Rogo ‘yan Zuma a wannan rana ta litinin a kuma wannan lokaci na bayan magariba zuwa isha inda muke karanta littafin mu kudu mu'min na Dr. Mustapha Murad alaihi rahmatullah wanda littafi ne da ke koyar da mu ɗabi'u na musulunci muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ka ɗabi'antar da mu da ɗabi'un musulunci ka sa abubuwan da muke karantawa ya zama mana izina da kuma wa'azi da kuma ƙoƙarin gyarawa a yau cikin ikon Allah mun sake haɗuwa a majalisinmu da ya dace da majalisi na ɗari da arba'in da tara arba'in da tara insha Allah ta'ala wanda ya dace da shida ga watan safar miladiya ya hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1448 wanda ya dini da ashirin da watan bakwai miladiya 2026 suna roƙon allah mafi sarki ya mana muwafaƙa cikin abin da za mu karanta a yau majalisinmu na 144 ne ba da tara ba ɗari da da hudu insha Allah Allah ya samu dace idan ba mu manta ba muna cikin ɗabi'a ne ta wadatar zuci wanda malam ya yi bayani mai yawa a cikinta mun yi majalisu kusan hudu a ciki to yau ma dai muna ciki kuma ba lallai yau ɗin ma wannan ɗabi'ar ta ƙare ba amma dai malam ya shiga wani bayani da a kansa muka tsaya da yake mana bayani cewa yana daga cikin wadatuwar zuci mutum ya gamsu ya ƙosa ya wadatu da abin da ke hannun mutane kan yadda ya rika kwaɗayi da hange dangane da abin da Allah ya bai ma wasu ko su bashi ko ba su bashi ba to gaba na gaba yace wa min al-qana'ati maddu yadi bil bazli ila al-ghayr khairun min an tamudda ilayhi al-aydi yace anan kuma yana so ya fahimtar da kai cewa yana daga cikin qana'a wadatuwar zuci ka gamsu da ɗan kaɗan ɗin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka kuma a cikin san ka iya butsuran wani abu ka ba wani kenan aikin alkhairi na kuɗi ya shafi kyauta ya shafi sadaka ya shafi taimakon wani ba yana nuna sai ga wanda yake da hamshakin kuɗi ba shi yasa so da yawa in aka nemi taimakon addini na kuɗi za ka ga talaka yana tunanin ba da shi ake ba shi bai kamata a ce an ma bukaci ya ba da wani abu to a wannan ɗin kuma da zai yi in zai jure ya yi kuma ya fi ya sanya hakan cikin nutsuwarsa da kwanciyar hankalinsa da jin cewa Allah subhanahu wata'ala ya bashi wani ɗan abu da zai bayar to sai ya fi mai kuɗi mai yawa ma ko da ya yi da yawa ɗin domin shi mai yawa in aka gutsura daga cikinsa aka yi ai ba a jin wani abu amma kai da baka da shi ba a ɗan ƙanƙanin in ka iya jurewa ka bayar to ka fi shan wahalan bayarwa domin kana kokawa da zuciyarka da shi ɗan a lokacin da zaka bayar suna nuna maka kai da baka da shi a ɗan wannan ɗin naka a kaza a kaza amma ka iya yaƙan zuciyar da shi ɗan ka bayar shi da aka tambayi annabi sallallahu alaihi wa sallama wani irin ciyarwa ne ko gawaye ciyarwa tafi alkhairi tafi falala sai ce juhdul mutum kokarin marashi wanda bayi da shi amma yake kokari yake dagewa ya ga cewa sai ya baya kuma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ittaqun nara walau bi shiqqi tamra game da aikin alkhairi ka yi wa kanka katanga daga shiga wuta in har kashe kuɗi zai iya zama maka sanadin buɗewar wannan ƙofa ta wutar to ka yi amfani da kashe kuɗinka don katange wannan ƙofar ko da da ɓarin da jino kaga da annabi ya amfani da shi ko ɓarin da jino yana nuna maka kenan ashe ko kai talaka ne ba za ka kasa sayan ɓarin dabino ka yi alkhairi da shi ba to ashe kenan duk lokacin da ake zaburar da mutane yayi yi wallazi na amanu an fi ƙumin tsayi ba ji masu sabu wa an fi ƙumin mara zaknafin kaga bai ware al'agniya dunan fukara ba kowa ya shiga ciki shi yasa kuma sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam zai yi shela don a taimaki addini zaka ga da talakawa da masu kuɗi kullun ya tanafasu ila hazal khair kowa yana rige-rige yana gaggawa ya ga cewa ya zo da abin da zai bayar baya ba ruwansa da wani ya bayar da yawa ko kuma bukatar da ake nema mai yawa ce saboda haka shi nashin ba zai amfani ba kuma ba ruwansa <clears throat> da zumbe da gulman munafukai ba allazina yalmizuna almutawwi'ina fi sadaqa waɗanda suke zumɗen masu bada da sadaka idan an bayar da yawa suke an yi riya idan an bayar kaɗan dan suke mai Allah zai da ɗan wannan to saboda haka in za ka bayar da alkhairinka kai dai yi nazarin alherin da zaka iya samu kai ma a madadin wannan ka rika tuna irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah yana cewa an fi umfi tsale ka bayar ni ma zan baka kai tunani da arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard yarhamukum man fis samaa to saboda haka kullun ka rika tuna mafadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla wa fi kullin khair wabda bi man ta'ul annabi sallallahu alaihi wasallam yace hannun da ke sama ya fi hannun da ke kasa ma'ana hannun da ke badawa ya fi hannun da ke karba karka zama kullun kai kenan a baka kai kullun tunanin wane bai bani ba kai kullun tunanin su wane ba su da kirki ba ta bayarwa kai a dan wanda Allah ya baka me kake yi a ciki me kake badawa to kai kokari ka ga cewa bayar wanda kake yi ya toshe maka hankoran abaka kai ma kana jin kai ma wani ne ba tare da nuna izza da girman kai ba izza da girman kai ana samun ta a kowane bangare innamal a'malu binniyat to Allah ya sa mu dace to bayarwa shi ma alama ce ta nuna cewa ka gamsu da iya wanda Allah ya baka har ma kana ga a cikin sa za ka iya bayarwa ƙala tawus da ata tawus bin kaisar yake gaya ma ata ibn rabah iyaka an tatluba hawaijaka mimman yaghl mimman yaghliqu babahu dunak ina jin kunnanka karkarka wato neman bukatuwarka kana kaita wajen wanda in ya ji za ka zo ma zai rufe ƙofarsa. zai ce baya nan zai ce yana kaza zai ce yana kaza don karka ita zuwa gare shi shi ne ɗan adam wa alaika biman hu maftuh ila mai qiyamah ka kai kukanka zuwa ga wanda ƙofarsa a buɗe take kullum har ranar tashi alƙiyama kofarsa a buɗe take shine Allah subhanahu wata'ala yaftahu babahu bil-layl wa yaftahu babahu bin-nahar kulla yawmin huwa fi sha'an shi Allah kullun a cikin hidima yake so yake ka roƙe shi so yake ka gaya masa so yake ka nuna masa kai mabukaci ne domin me domin shi din huwal ghani Allahu huwal al hamid Allah shine mawadaci kuma abin godiya dan adam kuma faqir mabukaci ne duk abin da ya mallaka yana da bukata kuma idan har kana ce masa zai fishi da kai shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ke ga mana izhad fi dunya yuhibbuka Allah wazhad fi ma inda nas yuhibbuka an ka guji duniya da kyalkyalinta ka damu da lahirarka sai Allah ya soka ka guji abin da ke hadin mutane wallahi duk babar mutum da nuna izzarsa da shi mawadaci ne wallahi har sai in ka nuna kana buƙatar abin aninsa za ka ga wannan iska amma da zarar ka nuna da shi da babu duk ɗaya to za ka shi da kansa kuma yana kwaɗayin ya zauna da kai kwaɗayin ya yi mu'amala da kai kwaɗayin ya jawo ka a jika in ka ji mai hali yana cewa ka a wani kan ai ina son zama da shi wallahi ka a wani ai ba ruwansa shi kam to baya cewa a bashi baya leka ido wajen abin da ka mallaka da akwai da babu duk daya ba za ka iya sanin halin da yake ciki ba Allah ka taimake mu Shi ne kuma abin da wani mai hikima yake cewa Allahu yarzabu in tarakta su'alahu Allah fushi yake in ka daina roƙonsa domin ka yadda kai ma mawadaci ne kamar Allah wa bunayya adama ina yus'alu yarzabu shi ko dan adam lokacin da ake roƙonsa ne yake fushi yake jin baitan zo kusa to yi ƙoƙari ka zama wanda shi ƙoƙari yake shi ma ya bayar ba so yake a bashi ba wa sadaqa alqa'ilu yace mai fada yana ga yayi wannan maganar yayi gaskiya inda yake cewa la hamlu sakhri min imamil jibali ahabbu ilayya min rijali da ke ɗaukan duwatsu daga ƙoƙolin dutse ya sauko da shi ya fasa shi ya kai da shi ya fi soyuwa a ransa a kan me minan rijal a kan kyauta da za a rika ba shi kyautar mutane ba ya tashi ya nema shi ya fi nutsuwa da wannan da ya zauna a bashi. wani za ka gan cikin kayansa fes-fes da shi amma duka wani salo ne na iya bara salo ne na iya roƙo ya ƙulun nasu lifin kasbi arun a irin wannan sana'ar na fasa dutse na dako da sauransu wasu za su rika ce maka haba kaman kai a rika ganinka ka kana irin wannan harka ai ka fi karfin wannan harka ai ka girme ta alhali fa ba ka da abun biyan bukata kuma a lokacin kana so a baka ko yanzu a nan garin misali za ka samu masu tura ruwa su samu kuɗi baƙi ne da suke zuwa daga wasu wurare su tura ruwan su samu kuɗi da za ka binciki kowa nawa yake samu in zai goma gida za ka yi mamakin irin kuɗin da ya samu a ɗan lokaci ƙanƙani da ya zo ya zauna haka masu dukkan wasu ƙananan sana'o'i da muke raina su masu tura wilbairo da lemu tura wilbairo da kaza yin kwasa shara yin wannan yin wannan duka inda za ka samu wani ɗan gari da aka haife shi a gari ya girma a gari bai da sana'a a garin ka ce masa zo ka yi wannan zai ce ina ya fi ƙarfin wannan sai dai zauna a ƙofar gida a bakin titi yana irga mota yana irga riga yana irga mutane yana kuci a nan muci a can kamar ya ba kansa garantin cin a can shi a can ɗin ma fa wallahi sai ka ga sun ci a nan sun barka suna ci a can inda Allah cewa yi an fi komin tsayi ba su maka sun nema sun bayar daga cikin daɗaɗa dukiyar da suka samu na halal. kai kana nan kana zaune da kyar ka samu kayan da ka ɗinka kai musu turare ka fesa ka zo bakin titi ka naɗa ƙafa kuma kana tunanin kafi ƙarfin ka kaza kafi ƙarfin ka kaza kuma su sun zo sun yi sun tara dukiya mai yawa har kana musu kyashi har ma sai ka ga fakan inda suke kwana ake aje ana fasawa ana kwashe su kaga so ake aji daɗi amma ba a so a sha wahala don kana ire-iren waɗannan sana'o'i ka biye wa mutane ya ce ya ƙulun nasu lifi filkas mutane za su rika masa kai in wannan sana'a ta kayi abin kunya ce faƙultu sai ba da amsa al'arufi zulli su'ali ka gane cewa abun kunya abun aibu ai ya ƙare a ƙasƙancin roƙo ya ƙare a ƙasƙancin bara inda mutuncinka zai zube yadda ka sadaukar da mutuncinka ba ka da kima a idan duniya to haka yau mai Allah zai ta da kai fuskarka babu nama ƙwarangwal za ka tashi me alamu da ya haifar maka da wannan shine yawan roƙo da mai da bara ya zamanto sana'a annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ce la an ya'khudha ahadukum hablahu fayati bi huzmatin min hatab khairul lahu min an yas'ala an-nas mutun ya dauki igiya ya je daji ya zo da damin ice ya zo gari ya sayar ya samu kudin sa ya rufa wa kansa asiri khairul lahu ba shine mafi alkhairi a wajensa min an yas'ala akan ya rika bara a'tahu aw mana'u su bashi ko kar su bashi ana ko ya samu ko kar ya samu duk daya amma dai yayi sana'a ko yayi aikin hannu ya samu abin rufin asiri ya fi masa alkhairi tawarra an su'alil khalqi turran ka nemi tsantseni daga tambaya daga bara ka yi tsantseni daga barar abin hannun mutane gaba ɗaya shi ne tsurran gaba ɗai kafatar ko za su baka ko ba za su baka ba sai in ka faɗa larura larura wannan ba inda ba ta faɗawa ba inda ba ta kai mutum amma karka yadda haka kawai ka ta a ranka cewa ka ya kamata in roƙi ware wani da nake gani yana zuwa matsalaci face da shi ina mai ganin kuɗi ne barin je roƙe shi la'alla kai ka fi shi wadata ma ta wani wajen shi ƙoƙarin rufa wa kansa asiri ne ya ga ya kamata ya yi fita mai kyau ya fita a shakali mai ban sha'awa shi ma alama ce ta gode wa Allah subhanahu wa ta'ala matuƙar Allah ya baka abinda za ka iya sanya tufafi mai kyau ka ƙi ku kare na ni'imar da Allah ya baka inna Allah ta'ala yuridu an yara asara ni'amihi ala abdi Allah yana so ya ga alama ta cewa ya maka ni'ima amma ba daidai ba ne Allah yana baka kana fita kana samu asirinka a rufe amma kullum an ganka kamar mai gadi kake a gidanku kullum an ganka kamar mai dako ne a kasuwa kullum an ganka a cikin wani yanayi na ban tausayi alhali kana da kudinka a gindinka ta matsayi? kana da kudinka a account ɗinka jingim a Allah bai san wannan Wasan rabban kariman zahibati ka roki Allah mai karamci mai daraja wanda yake da farjini ko wanda yake da yawan kyauta da badawa wada ka nisanci zahawati duniya kallawati mana ka nisanci kawar duniya kwaɗayin abin duniya waɗanda wannan taraha la mahalata zahibatun kana kallo wannan abin duniya zai ƙari ma'ana kenan idan burinka duniya ce yau in ka mallaki wani abun duniya gobe za a ƙirƙiri wani sabo yau in ka tanaji wani abu in damuwarka Abun duniya ne to shi abun duniya bai karewa abun duniya bai karewa saboda haka duk abun da kake da shi in dai na duniya ne to in kai haƙuri zai wuce wani abun zai zo sabo wani abun zai zo sabo in wani ya hana ka wannan ƙyale shi an jima wani zai zo amma idan ka ce komai ka samu na duniya shi kake kwaɗayin ka samu to kai ma ba za ka iya ba wani ba kullun ji kake baka mallaka ba kullun ji kake baka samu ba ita kuma duniya ba ta kotarwa ba ta kotarwa ko nawa ka mallaka An dai a duniya ne to sai ka ji kana son ƙari to amma idan Allah subhanahu wataala ya sanya maka wadatuwar zuci to za ka iya takaituwa ne da abin da ka samu kuma shi a shi ɗin ma karka kokarin wani shi ma ya samu Allah ka taimake mu yace wajadtul qana'ata aslul ghina wani kuma yace nayi bincike a rayuwa sai na ga wadatar zuci ita ce asalin wadata fasirtu bi azyaliha mumtiku sai na zamo nayi riko da jelarta ma'ana nayi riko da ita dan ta zama min sanadi na jin dadin rayuwa bazan rika leƙen na sama ba ba zan kuma rika rena na ƙasa ba falaza ya rani ala babihi ba wanda zai ganna ƙofar gidansa ina jira ya fito ya mun ko ina ta aikawa ana cewa bai fito ba wala za ya rani bihi mun haku. haka kuma wani ba zai ganni kullum a faɗi tashi da wahalhalun sai na gan shi ba duk inda na ji labarin ya je ina bibiya in gidajensa uku ne kowanne ina kintata a ina yake in a gari yake ina nemansa in bai gari ma ina nemansa na samu na da rashi a wajensa na saki mai bayarwa gaba ɗaya wa ishtu ghaniyan bila dirhami sai gashi wadatar zuci ta sa na rayu cikin wadata amma aljihu na ba titi ba mai gani na ya zaci ina barar abun hannunsa saboda yanayin da na bayyana kaina ya wadatar Allah ya rufa mun asiri baka fahimci ma ina da bukata ba balle ka guje ni yace amuru ala nasi shibhal malik ina tafiya mutane suna mun kallon sarki suna mun kallon mawadaci mutum nawa ne kake mu'amala da shi wallahi sai ka rade shi sosai sai ka gane lalle wani fa a cikin wani yanayi amma a duniyance a zahirance mutane ganinsa suke yana da kuɗi ganinsa suke yana da wadata ganinsa suke ya huta shi ba yi da wata damuwa mutum nawa zai zo ya ganka nan ya ganka face face ya ce wallahi kai abin da kake burge ni kai baka da wata damuwa me yasa dan baka gaya masa ba baka fasa cikinka ba baka tona asirin sirrin da Allah ya baka ba to wasu kuma ba sa wannan duk yanda zaka ganshi face face da kun zauna zai nuna maka shi fa mabukaci ne zai nuna maka yau tun safa ba abin da yake zai nuna maka yau kaza yau kaza yau kaza to dan adam kuma baya dauke maka damuwa dinna ali radiyallahu anhu yake cewa duk mutumin da yake shakawa ya kai kukansa nan ya kai kukansa nan to fa ka'annama yashku rabba kamar yana kai karan ubangijinsa ne cewa abinda ubangijin ya masa bai masa ba bari ya je gun bayinsa su masa Allah ya tawaka malam ya ci gaba da cewa wal qanu'u azizun nafs shi mai wadatar zuci za ka gan yana da ɗaukaka a zuciyarsa ma'ana bai yadda da ƙasƙanci ba ya tsulubul hawa ije bi izzati nafsin yana ƙoƙarin biyan buƙatuwarsa ne da wato ɗaukaka ta zuci da yake da ita ta rashin yadda da ƙasƙanci li'annahu yuqinu anna rizqahu wa ajalahu bi tasrifillahi wahda domin ya san cewa arzikinsa da rayuwarsa duk yana ƙarƙashin gudanarwar Allah ba wanda ya isa kawo masa arziki kuma ba wanda ya isa ɗauke ransa kamar yadda mun sha karantawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana wallazi nafsi muhammadin biyadihi lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha na rantse da wanda rai na ke hannunsa in ji manzon Allah wanda bai buƙatar sai mana rantsuwa mu yadda amma yakan yi haka ne don ya karfafa maka wannan abun fa haka yake ba zai canji ba ba wani rai da zai koma ga Allah sai ya cinye arzikinsa sai ce falatis ta'jilu fi talab kar ku zama masu gaggawan nema daga ina kake nema ina za ka nema yaushe kake ko ko me aka same ka kai a nema kake kuma ka rika ganin cewa har ma shedan ya irka raya maka anya ma maganganun da ake faɗa wai zafin nema bai kawo samu da gaske ne kuwa domin mai shi gashi yana tabbu a ɗisa shi kuma samu yake yana ta buge-buge bai da lokacin sauraron ibada balle ya yi ta har sallah sai ka ga tana nema ta rika kubce masa kuma yana samu ya manta irin wannan istidraji ne ta lalace ta Allah sanastajrijuhum min haythu la alamu wa umli lahum inna kaidi matin Allah ke zan rika daga musu kafa ta inda ba sa tsammani duk abin da suke ga ana cewa wayanka bai baka sai in basu da wayan kuma su rika samu ina jinkirta su lalle na in yazo mai karfi ne inji Allah subhanahu wataala don haka kullun dan adam ya rika kokari ya ga cewa wayansa da dabararsa ba su bane ya rika kokari yana yakice wasu abubuwa da ƙoƙarinsa da himmarsa yake ga su suke kawo mata su ya rika yana ga yana samun wani kaso a cikin rayuwarsa da yake sadaukar da shi wa Allah subhanahu wata'ala Allah ka taimake mu قال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفس في روعي lallai ruhul qudus shine mala'ika jibril ya zo ya yi mun tofi a cikin zuciyata mana ya gaya mun wani sako a cikin raina cewa annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha ba wani rai da zai mutu sai ya cinye arzikinsa kakaf wata sau'iba rizquha lan hatta tastakmila ajaluha sai ajalinsa ya kare wata sau'iba rizquha ya gama karaɗe arzikinsa sai ce fattakullah ku ji tsoron Allah wa ajmilu fi talab ku kyautata nema kai kokari ka hakura da halal Kar ka je neman halal ka ga wata haram ta barke zuciyarka ta karkata zuwa wajen kar a baka ajiya me shi yayi kaman ya manta ka zaci ya manta ka cinye kai abatta ma ya manta in shi ya manta mala'ikun da ke rubutawa ba za su manta ba karka taɓa yadda ka samu kanka a wajen amanar da aka baka ajiya sawa'un ta shago ne sawa'un ta wajen aiki sawa'un ta shugabanci da makamantan irin waɗannan ka ɗauka cewa Allah ya kawo maka arziki za ka hau hau ka yi handama ka yi babakere a kai kuma ka tsira mutane nawa ake baiwa amanoni daban-daban amma abin takaici a nan ake samun matsala mutane nawa zaka ka rika musu kallon masu addini amma ka ɗora su a bizanin abin duniya to a nan kuma za ka gane ba imanin duka sura ce shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah bai kallon surorinku la yanzuru ila suwarikum Allah bai kallon surorinku wani a surarsa mutumin kirki ne a surarsa kyakkyawa ne a surarsa lafiyayye ne a mai addini a walakin yanzuru ila kulubi kuma a a'malikum Allah yana duba zukata ne yana duba aikin da kake yi kuma ya fi mu kowa sanin abin da ke cikin Wani man amila salihan fali nafsi in kai nagari kanka kawa kuma Allah ya sani wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara ya sani to shi yasa annabi ya ce wa ajnilu fi talab ku kyautata nema ka tabbata halal kake nema abinda kake ci na halal ne yana daga cikin abubuwan da suke sa a amshi addu'o'in mu cin halal amma da zaran mun zama muna cuta haram a cikinmu to sai mu zama muna cikin damuwa wala yahmilanna ahadukum yace kada ɗaya daga cikin ku istibta'ur rizq ja baya da arzikinsa sa yayi kar ya yadda wannan din ya sa shi yayi an yatlubahu bi ma'siyatillah ya nemo shi ta hanyar sako dan ya ga yanzu bai da arziki wani ya samo arziki ya ga cewa to bari ya je ya wawuri na wani don shi ya samu kar a ba shi amanar shago ya ce bari ya cinye don me don ya samu arziki dama ta samu kar a bashi shugabanci kowane iri ne tun daga ƙasa har sama domin yadda muke kallo manya-manyan shugabanninmu barayi to haka akwai ƙananan ma barayi wani abin ta kai kifa sai ka samu shi kudin masallaci ma cin yawa yake to wannan kuma ka gaya masa an tara kudi za a yi taimakon masallaci shi kuma da ya biyo ta hannunsa shi kenan sai ya yi gaba da shi ko masallacin na da girma sosai an watsa masu nema wani ya tafi neman ya tafi kenan da ya samu sai ƙara gaba wani kuma a arzikin ƙasa in ya samu wata dama sai ya cuci ƙasa sai ya ce shi ma ya ɗaya daga cikin 'yan ƙasa ne kaga duk waɗannan neman abinci ne bi ma'afiyatillah da saban Allah barawo shine ake ganin sa nashi a fili wanda za a biyo shi a cikin anguwa ana ya ji ya tata ya fasa gidan wasu akwai barayi jingim a cikin al'umma to dan haka mutum ya ji tsoron Allah wadatar zuci tana sa ya takaitu da me da irin iya abinda Allah subhanahu wataala ya bashi فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته الله سبحانه وتعالى باء سامو أبو حنسا سيدة يمسا داع سيدة يمسا ديايا duk abin da kaga ka samu ba ta hanyar Allah ba to Allah zai lalata shi in ko bai lalace ba zai zama maka sanadi na tarin zunubai gobe kiyama Allah ka tsare mu da neman haram ka ba mu ikon neman halal yanda take ka ba mu haƙuri da ita ko da tana sai'i walillahi darru ƙaunin ƙa'il ya ce san barka da maganar wanda ke cewa la ta ba'anna li makhluqin ala tsama'in karka taɓa ƙanƙan da kanka kan wani ɗan adam don kwaɗayin abin hannunsa fa'in na zullaka naqsun minka fi dini wannan ƙanƙan da kan da yi a wajensa zubar da mutuncinka ne a addinance ana addini ya yaƙi bai yadda ba ka zubar da kimarka a wajen wani ya wulaƙanta ka ya ci maka mutunci ya zage ka ya hantare ka duk kana nan kana biye da shi a haka saboda ne don tsoron karya ana ka wallahi ba wanda ya isa ya ci maka mutunci ka yi watsi da shi ka nuna ka yadda kai mai izza ne Ba ka gamsu da wannan wulaƙancin ba kuma ka wulaƙanta. amma an kai ka rikuna ka kwantar da kai yake tattaka ka yadda ka ga dama haka za ka ƙari a wulaƙanci. Allah ya kiyaye ara rijalan bi adna ad-dini qad qana'u wa ma arahum radu fil 'aysh bid-duni yace mutane nawa na gani sun gamsu da abu kankani dangane da addininsu ma'ana sun gamsu da abu kankani dangane da kare mutuncin addininsu wannan kankanin zai sa a gansu da mutunci da daraja sun gamsu da shi wa ma'arahun rabu fil aishi amma akwai wasu kuma sun ƙi gamsuwa su yadda a game da rayuwa su yadda da cewa ɗan kaɗan ɗin ya ishe su kaga kenan wasu sun yadda su yi ƙasa a addini su samu mutunci wasu kuma ba su yadda da wannan ba a fagen rayuwa sai su ƙi yadda da yadda addinin ya tsara su je su ƙanƙan da kansu a addini su wulaƙanta a duniya su wulaƙanta Yake ce fattagni biddin an duniya kan muluku kama istagnal muluku bi duniyahum an addini yace kai talaka ka yadda da addininka don ka kare mutuncinka a duniyarka kamar yadda masu kuɗi su kuma suka wadata da duniyarsu akan addininsu mana kai talaka ka rungumi babunka ka tsara mutuncinka addininka ya tsira ya fi ka bi sahun da masu mulki suke bi wajen me wajen rungumar duniya da nuna izza da nuna ɗaukaka kuma su wulaƙanta addini su sun yarda da wannan jin daɗin duniya ko da za su rasa lahira shi ta za ka ga wani yakan bi duk hanyoyin da zai bi na shirka don mulkinsa ya tabbata ko duniyarsa ta tabbata kuma ya ta tara ta ta inda ba ta masa amfani sai ya mutu a ga irin barnar da ya tara a duniya amma a lokacin yana raye ana masa ganin mai sarauta ana masa ganin mai wadata ana masa ganin mai jin daɗi da makamantan wannan ya ce wattar mafi mimma fi kaza'ini karka neman arzikin Allah daga taskasa Allah ya ce wa inni shay'in illa indana kaza'in Allah ya ce ba wani abu na duniya face muna da rumbunsa in ji Allah wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum kawai ba ma ba da shi ne sai yadda muka ga dama to karka gaza ka roki Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ce ko hancin takalminka ne ya tsuke karka raina shi ka ce Allah ba ni yadda zan gyara shi in kana jin akwai jibbai a aljihunka hancin takalmin ya tsinke kana raina yadda za ka gyara in baka ankara ba sai Allah ya tuno wasu su sace shi muka duba ka gaba ka da naira hamsin ɗin da za a gyara maka kinan duk wata bukata karka kasa gaya wa Allah karka kasa nuna shi ya maka halin da zaka warware ta ba tare da damuwa ba fa inna rizqaka bainal kafi wan nuni Ki arziki da komai ma na Allah tsakanin kaulatan ne da nunun mana kunne fayakun tsakanin kun fa yakun ne inna ma amruhu da shai shay'an bai cire wani abu ba lamarin Allah in ya nufi wani abu ko me shi ya wakana ko kar ya wakana kawai ce mata zai kun fa yakun ka talauce wallahi sai ka ga hanyoyin talaucin kullum bude maka baka ankara ba a an fito da wata harka ana samu musamman harkar maini mutum nawa ne suka suke zaton arziki a cikinta suka wato lankwame su a ciki ƙarshe haka suka dawo zero mutum nawa ne ba su da titi suka shige ta kuma suka yi arziki to haka lamarin Allah yake in ya ce kai zama sai ka zaman na ba wani ya ce kun yanzu yanzu fa sai ka ganka ka zama bane a ai san da zai halice mu ma a kun fa kun ne aka halice mu amma ai ba haka ko muka faɗo duniya ba sai da aka yi cikinmu aka yi renonmu a ciki tsawon lokaci muka zo duniya a hankali muka girma muka zama yadda muka zama to haka arziki Allah zai baka in ya ce ka zama to hanyoyin zai ta buɗe maka yau ka ƙaru da kaza gobe ka ƙaru da kaza jibi da kaza kan a an kara ka yi kuɗi ba wai rana ɗaya ba ne sai ka ga kuɗin kamar yadda ka ce Allah umar zukuni ba ka leƙa aljihunka ka ga kuɗi sai wanda ka sa a ciki to amma a hankali Allah ya buɗe hanyar sai ka suna zuwa suna zuwa suna zuwa to haka talauci duk kuɗinka in Allah ya ce sai ka talauce a talaka za ka ƙare to haka kuma zai rika sako maka ilhamar ana business kaza je ka sa kuɗinka ana yi a kaza sai ka sa ana yi kaza sai ka sa aka bawa ne a san harkar zuwa kwatano zai zo ma da kaza duk inda kai sai ga daga kwastom ya tare sai a yi asara sai gobara sai kaza sai kaza da kanka dole za ka dawo ka risna sun ƙari to haka Allah yake to haka lamarin Allah yake bainal kafi wan nun in ya soka da shi kamar wata haka in ya soka da ka kare kamar wata wala sahib akan aka ghinan tastaghni bihi ya ce karka raɓu mai kuɗi wai don ka yi kuɗi da shi ba laifi ba ne ka raɓe shi don ka masa aiki ka amfana da shi inda dama dole rayuwa cuɗe min cuɗe ka ne na raɓe ka ne don maka ka bani ba wai don in zauna ka bani ba wa azim hurmatar dini amma an ka raɓu mai kuɗin ka girmama darajar addini karka wulaƙanta addininka don kawai yana da abin duniya lan yaqdiru al-abdu an yu'tiyaka wallahi bawa bi isai baka kwandala ba illa bi iznin ladhi sawwaka min tini sai da izinin wanda ya halicce ka daga laka laka an kawo anan dan ka gane wani abu ne mara kima amma da shi Allah ya yi ka to da izinin sa kuma zai sa a baka kisa kullun kake roƙon Allah Allah zai iya koro mai baka sabanin roki mai baka a zahiri kana ga shine wane sai Allah kuma ya ce ya hana ka ba kuma yanda za ka yi To saboda haka ka roƙi Allah subhanahu ta'ala ya wadace ka Allah ka taimake mu kai mana arziki da dogaro da kai ka kuma sa mu yadda da yanda ka tsara mana rayuwa abin da ya kubce mana mu yadda ba rabon mu bane abin da ya same mu mu yadda kuma daga gare ka ne kai kaga dama hakan ya kasance Allah ka taimake mu da taimakon ka وكتب بعض بني أمية إلى أبي حازم يعزم عليه إلا رفع إليه حوائجه فكتب إليه قد رفعت حوائجي إلى مولاي فما أعطاني منها قبلت وما أمسك عني قنعت wani daga cikin mutanen banu umayya ya rubuta wa abu hazin abu hazin yana ɗaya daga cikin kibarun tabi'in kuma yana ɗaya daga cikin manya-manyan masu zuhuri da suka shahara ya azumu alaihi illa rafa ilaihi hawa'ija yana roƙon abu hazi shi ɗin sarki ne daga cikin sarakuna banu umayya kuma abu hazin ɗaya daga cikin magabata ne dattawa masu addini yaga duk abin da yake yi na hidimar mulki abu hazin bai taɓa aikowa a masa wani abu bai taɓa cewa yana da damuwa ba sai ya aiko ɗan aikensa cewa ka je ka samu abu hazin in fa yana da damuwa ya daina wannan shirin da nukunukun ya faɗe ta a biya masa." sai abu hazin ya yi rubutu ya aiko ma wannan sarkin yake cewa ƙadira fa'atu hawa iji ila maulaya ike na riga na kai kuka na zuwa ga majibincin na shi ne Allah subhanahu wa ta'ara fama a ƙwani min ha ƙabil abinda ka ga na samu to shi Allah ya bani kuma na karɓa wama amsaka anni qana'at abinda ya riƙe bai bani ba kuma na wadatu bai ga daman ya bani bane ya ga cewa ya shi ya fi ni sanin hajata kuma ya bani iya wacce za ta ishe ni wanda bai bani ba kuma na gamsu yau kai a ce mai anguwan anguwan kuma ba ma kansila ko ciyaman ko shugaban kasa ba ya aiko maka cewa akwai bukata akwai bukata a aiko maka ko a kira ka a waya cikin rawar jiki za ka rika tunanin damuwar ka ta yanki bukatar ka ta biya burinka ya cika har ma ka kasa sanin me za ka gaya ba? to ba a ne me ka ba da ƙafarka kake tashi ka je har ma ka ji mutum mai da'awar addini yana alfaharin da cewa shi yana da alaƙa da mai mulki kaza mai ofis kaza mai gida kaza mai gu kaza ai wani da yanzu nan na kira ki zai auka don me don yana da kuɗi yana da duniya yana jin cewa ya siffanta ko ya alaƙanta kansa da shi wata ɗaukaka ce yau malamanmu duka haka su galibi kashi casa'in cikin ɗari in ka ji mutum yana jin cewa shi wani ne to kawai yana da alaƙa da wani ne a sama shi yana da alaƙa da wani yana da alaƙa da wani yana da alaƙa da wani shi kenan yana ga kakarsa ta yanke saƙa ya tsallake ya tsira to yaushe zai iya gaya ma wannan ɗin ya gyara ɓarnace-ɓarnacen da yake yi da cutar da yake wa al'umma wallahi shugabanninmu ba su samu damar taka talaka ba sai da suka tabbata sun take malamai masu gaya musu gaskiya yanzu babu su sai tsiraru in akwai tsirarun kuma da yawa wasu an san su ba a mata su saboda waɗanda aka riga aka gama da sun sun wadatar yau kana ganin tawagar malami mai da'awar addini da shi da tawagar ɗan siyasa ba bambanci irin motocinsu ɗaya irin jama'ar su ɗaya masu musu rakiya ɗaya ba bambanci shi yasa sai ka ga ba za su iya gaya musu ba don za su rasa waɗannan motocin daga ba wata motar man da za ka zuba mata kaɗai ma tashi hankali ne a matsayinka na malamin da bai san kuma wace ƙalar lau ƙalar rasu aina za ka zuba mata ba saboda kara ɗaya su su za su baka motar su baka man Allah ya sauka malai ce walimaza ya al-abdu nafsa din ne bawa zai rika kaskantar da kansa wala yaqna bima qusima la bai gamsuwa da abin da aka bashi rabonsa a wajen Allah wa qad qaddara Allahu Allah fa ya riga ya gama kaddara arzikin bayi wa kataba ala nafsihi isalu rizqi ila abdi kuma Allah ya ya wajabta wa kansa kowa sai na bashi arzikinsa sa faqal wama min dabbatin fil ard illa ala Allah rizquha ba wani dabba ma'ana ce dabba abin da ke motsi ba wani abu mai motsi mai rai a doron duniya face arzikin sai yana wajen Allah wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha Allah ya san inda arzikin yake ya san inda za a ajiye masa shi kuma Allah ya ce inna Allah huwar razzaq Allah shine mai yawan arziki zul quwwatil matin ma'ana mai karfi karfin matabbaci kenan in ya tashi baka ba wanda ya isa ya hana abun isa kamar yadda in ya tashi hana ka ba wanda ya isa ya baka Allah maɗaukakin sarki ya samu dace Allah ka taimake mu ka ba mu ikon gamsuwa da iya abin da ka ba mu abin da baka ba mu ba ya Allah karkata rashin zuwan ta gare mu ya sa mu neme shi ta hanyar da bata dace ba Allah muna roƙonka ka rufa mana asiri duniya da lahira a nan muke ganin zamu mu aya sai kuma wani satin idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu abinda muka yi daidai Allah ka ba mu ladansa wanda muka yi na kuskure Allah ka yafe mana hada wa sallallahu wa sallama على نبينا محمد